أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شابير أوة شابي ذي الهجة hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar ɗaya a watan shida shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da ke cikin gidan mai girma a jihar Kazaure na unguwar yan kaba karamar hukumar nasarawa jihar Kano a tarayyar Nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin idil musula fi lahi wa asma'ihi husna na almarhum a Sheikh Ibn Usaimin ta Allah bi wasi'i rahmatihi wa min minhu samaniyata ashara darsan darasin mu na baya mun darasi ne na goma sha takwas kuma muna kan ka'idar da take cewa wato sunayen Allah gairu mahsuratun bi adadin muayyan sunayen Allah ba iyakantattu ba ne da wani adadi muayyani a ce ga iyaka sunayen Allah ban dalili saboda annabin rahama idan yana addu'a sai ce ina roƙanka bi kulli sinin huwa laka da dukkanin sunan da yake naka ne anzaltahu fi kitabika ka saukar da shi a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani cikin bayinka wannan ta nuna sunayen Allah ba su da iyaka da zaka ce ga iyakansu kawai sai dai a gaya maka wasu a ce wannan adadin in ka kiyaye su kana da falalar kiyaye su kamar hadisin turmuzi da zai ce Allah yana da sunaye 99 man ahsaha duk wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna Allah ya dace da mu a ƙarshen abin da muka karanta wata haddathna anhu muka tattauna a kansa ismullahi alkabiru sunan Allah al shine darasin mu da ya gabata inda muka ji ma'anarsa kamar yadda Abu Hilal al-Askari yake cewa yace al bainal ilmi wal khabr tsakanin ilimi da kuma khibra ta alkabiru kabiru annal huwa al al-ilmu bi kun'i ma'lumati shine sanin abinda aka abinda aka sanin ya kunta ba sani ba kawai na zahiri na sani kaza a har abin da wanda aka sani ya kusa an sani misali kana iya cewa ka san wani muna gaisawa da shi amma ba daidai da halayensa ma ba za ka iya faɗa ba saboda ba ku yi gurin ala gaisawa ake amma shi ku Allah ta baraka wata ala sanin ba na zahiri ba har na cikin zuciya ya alamu ma sirruna wa ma ulununa ya san abin da kuke asirce abin da zukatanku ya san abin da kuke fitowa fili ku bayyana to wannan shine ake cewa khibra ne daga khabir din sunan Allah al kabiru shine ilmi bi kulli al-ma'lumati da sanin abin da aka sani abin da ya kunta ala haqa'iqiha fa fihi ma'ana zalin ala al-ilmi to shi al-kabir yana da ƙari akan al-alim wani malami kababi shi kuma yake cewa in an ce al-kabir huwa al-alimu bi kulli shay'i al-muttaliqu ala haqiqatihi wanda yake ganin haqiqatin komai fa kulna na hannu mu ma daga nan masallacin mun faɗa rana ce muka ce ya zaharu hadal ma'ana wannan ma'ana ta al cewa sanin da yake kunshe da fahimtar ciki da waje abinda zai bayyana mana ita fadin Allah madaukakin sarki alam tara anna Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi bai ce bai alamu samawati wal ardi ya san sammai da kasance ma fi samawati abin ma da ke cikin sammai ya sani kai wanda kawai saman kake gari ka sani sai da baka labarin abin da ke cikin tan qur'ani ya gaya maka ko annabi sallallahu alaihi bayani amma shi Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi ya san abin da ke cikin samai ya san abin da ke cikin kasai sannan kuma sai ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa babu wata ganawa ta mutum uku da suke kebancewa suna mitin suna tattaunawa suna shirya da za a yi koma menene illa huwa rabi'uhum fa ce sai Allah na hudun su da ilimin sa wala kam satin haka wasu mutane guda shida a guda biyar afwan ba za su ware ba suna tattauna illa huwa sabisuhum fa ce Allah ne na shidan su da ilimin sa wannan ana kiran na naqiyya ilmiya ana yana tare da kowa da ilimin sa sai Allah yana tare da kai yana tare da kai yana ganin ka yana sanin da abin da ke cikin zuciyarka akwai kuma ma'iya khassa ma'iya khassa shi ne a ce yana tare da salihan ba ita kuma ta taimakon su ta ɗaukaka su ta kare su wannan kuma sani an bayyana kiran kamar iya khassa annabi musa alaihi salatu wassalam da ya ɗauko sahabbansa suka fito daga misra fir'auna yana takura musu annabi musa ya ce mu masa garin mu masa ƙasar aka fito sun fito cikin dare labari ya kai wa fir'auna ta yi annabi musa ya ɗauki mutanen sun fita firawuna sai ce ba maganar ba ta fita ba ce ba ta barin gari ba ce mu a gurinmu magana ce ta barin bayan kasa rayuwar ce ba a sun kwata-kwata to kun san idza arada Allah amran qayyaba lahu al-asbab idan Allah ya nufin wani al'amari sai da bai bai shi da zai da zai sa ya faru kawai fir'auna sai ce sai an halaka su biyo su zai ba za su tafi ba to da ka ce biyo su to karfi irin da gwamnati kafin gari ya waye sun kusa sun mutu kafin asubahi lokacin da suka ga juna qur'ani yace a turkul qasafi falamma tara al-jam'ani lokacin da tara'a tara'a shine mun gan su sun gamu jam'ani su tawagun guda biyu tawagar annabi musa sun ga tawagar fir'auna tawagar fir'auna sun hango annabi musa da tawagarsa shine tara al-jam'ani qala ashabu musa sai sahaban annabi musa suka ce inna la mudrakuna shikenan ta mu ta kare rikan mu za a yi sai annabi musa ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace ni ina tare da ubangiji na zai ba mu wannan na kiranta ma'iya wato ta ma'iya khassa ce ta musamman amma ba haka ba kowa Allah yana tare da shi yana ganin sa amma wannan ma'iya ce khassa annan mutum ce ina tare da ubangiji zai bani mafita sabon suka ga ga kogin nin a gaban mu zai tare mu ga su sun kusancin mana yace ina tare da ubangiji ya zai faru yana zuwa bakin kogin aka umarce shi da kogin da zangarsa ya da kogin da zangarsa hanyoyi suka fita kowace kabila ma ba wai hanya ɗaya ba kowace kabila ta hanya ta suka ba suka hari fir'auna ya kawo kai yaukan yi ga wannan abin fa ba noman abu bane ba abu ne da aka saba sani a sai ta maza mara amfani shi ma sai sa kai sai da aka bari ya zo tsakiya tunda ba dai shi aka bada hanyar ba wanda ya bada hanyar dan annan Musa yake tare da annan Musa da sahabbansa sai ce kuma ruwan ya haɗe sai ruwa ya haɗe sai ga Fir'auna kuma zage shi ruwa ta hanci ta kunne sai da fa abin fa tafiya ke ta zo masa sai ce na yi imani da ubangijin nan da amanar da banu isra'ila ubangijin nan da bani isra'ila suka yi imani da shi ne ma na yi imani da shi wani isra'ila da biyu ya kashe sai shi kuma ya yi imani da ubangijin suka yi imani har ma ya mo explanation ya ce wa ana minal musulmi na ni ma ba ina cikin musulman a sani a rijistar to kaga Allah ma wayo za a yi masa sai ce Allah subhanahu wa ta'ala ce al'ana sai kuma a yanzu bayan ka ji ka kamu wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin bayan ka gama matsaya ta kun kana cikin matsannata to shi yasa Allah baya karban tuba in an zo gargara lokacin da kake da ƙarfi kake san bannar sai ka fi ƙarfin zuciyarka sai ka tuba daga bannar sai Allah ya karbe ka amma lokacin da an riga an gama ko tsufa ya zo maka ba ma a karin ma baka in ma baka tuba din ba za ka iya ba ba kama da ƙarfin yin bannar ko kuma kaji a'a tafiya ta zo maka yanzu muka sai ka tuba wannan aiko ba zai yi ba sai da da fir'auna yace ya tuba a sashi a cikin masu imani sai Allah ya ce al'ana sai a yanzu ka ga matsaya ta kana cikin mabannata shi yasa mai lahallari ne yace wala ya kula hatta ya hadiya ni Allah kada bawa baligi ya doge wa aikin sa ko yace hatta ya hadiya ni Allah sai Allah ya shirye ni yace fa innahu min alamati shiqaqi wal kizlani wa damul basira abu ce alama ce ta shirkiyanci tabewa shafewar basira kana laifi ka ce sai Allah ya shirye ne to ai shiryar shine da kasan laifin da kasan Allah baya so ai shine shiryar da mai amfanin manzanni ai zo da abin da Allah yake so da abin da Allah baya so to shiryar shine kasan wannan to wala ya kula hatta ya hadina Allah ce fa innahu min alamati shiqaqi wal kizlan wa qamsul basira hadisi annabi rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawa mutukar bawan bai zo gargara ba ka gani in dai mutuwa bata zo ba ka tuba to dama haka ake so kafin fushin azaba kabla an yi kada alai ya tuba ila Allah kenan amma idan mutuwa ta zo to kaga ta fir'auna ne zaka ji karba ka ce a yanzu kuma shine malam Ali na manjizari ya ce dubu dai fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar shi ai dagawa yake ba kamar shi kasan da dagawa yake ba kamar shi da ya kalla annabi Musa yake ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijin ku umma da wani ne top ina sama da shi dan ce al'a'ala kaga dagawa yake ba kamar shi yace to duba dai auna wai shi mai dagawa ba kamar shi har cikin ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai hadafin da ya nufi ba shi hadafin ya kama annan musa ya halaka ashe shi halakarsa ce ta huwa to shine idza arada Allahu amran kayyada lahu al-asbab in Allah ya so al'amari sai sun yi shirya dalilin sa sai ya faru saboda haka nan muna magana kan ma'iya ilmiya wato Allah yana tare da kai da iliminsa kowa yana tare da shi ma'iya kasa kuma irin wannan da yake wa bayansa nagartattu da annabawa da salihan bayi da Allah yana musu wannan abubuwa su taso musu Allah subhanahu wata'ala ya zama tare da su so haka Allah subhanahu wata'ala ya sani ba wanda ke ganawa face yana tare da su wala adna min zalika kasa da mutum wato uku su koma mutum biyu dama daga biyu ake fara mu'amala wala aksara ta haura mutum biyar su kai yawan duk yau da za su kai illa huwa ma'ahum face sai dai Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance sun mai nabi'uhum bima amilu yawmal kiyama to ba ta tsaya nan ba kuma zai ba labarin duk abin da suka yi za su gani a kwanakin su ranar tashin alkiyama Shin ma ranar ce muka ce suratul mujadala Allah ya ce ahsahu lahu, wa nasu shi Allah ya sa masu rubutu sun rubuta aikin su da suka yi aikin masu manta amma aikin sai ya tuna maka kansa kamar da kake karanta a sojin kahafi wa wubi alkitabu za a bada littafin aiki fataral mujrimi na mushtiqina mimma fihi sai ga masu laifi suna jin tsoron abin da ke cikin littafin aikin kai kuma yana baka tsoro wa kula ya wallata na mali hazal kitabi wannan irin littafi ne la yaghadiru saghiratan wala kabiratan illa a hasaha shi ne a hasahun lahudin Allah ya kiyaye sai ce ba wannan littafin bai bar kankane ba ko babba illa a hasaha sai da ya kiyaye yanzu ba musu yake ba a aikin ya tuna masa kansa muka ce tauriya za ka ajiye abu ka manta da shi amma in neman wani abu ya kai ka ka zaɓo kuma zai ka zuwa lokacin da ka aji to kamar haka ne aikin ka littafin aikin ka sai tuna maka ɗanyen aikin ka fi na kiyama to shine sai sai mali hadar kitabu wannan ɗin littafi ne la ya gadiru sagira tan bai dan kankanan abu ba sai ce wala kabira bare babba illa ahsa sai da yake yayi sai Allah ya shigo magana ya ce wa duma ma aminu habiran sun samu abin da sun san su suka aikata an dole shi tunda Allah adadi ne sai ce wala yazlamu a ahada in ka gani kai kai kaman ya amal ne wa man ya amal so wannan yana nuna mana kenan shine ma'anar al-khabiru da muka yi wato ilimin da yake da sanin ciki da wajibi ba ilimin tisha kawai na sani ba ba zan iya cewa kaza ne a ilimin da ya kunshi sani ciki da shi ne ma'anar alkhabiru Allah tabaraka wa ta'ala wa min samma amsali ma ja'a ismul kabir fi nususi daga nan idan ba a manta ba muka kawo misalan inda sunan alkabir ya zo a cikin nastoshi Allah ce da tad'una min dunillahi ma yamlikuna min katimir wanda kuke kira ba Allah ba su mallaki da da ledar da take bayan kwallon dabino ko ya farar ledar nan to wanda duk aka kira ba Allah ba sama da ƙasa bai mallaki wannan ba in ta da ohun in ma kun kira su la ya sama udu a akum ba za su ji kiran ku ba sai Allah ya kawo wani abu da ake ta ta kadiri a kaddara za su ji walau sami'u yace ko da kuma ake za su ji kiran da kuke musu roƙon da kuke musu mattajabu lakum ba za su yi amsa muku ba dan ka gane shi Allah bai sanin cike da waje ne yanzu an baka labarin hal halin yanzu sai kuma abin sai dangana da kiyama sai Allah ce wa yawmal kiyamati kuma nan gaba a filin alkiyama Ya na bi kun za su kafin cewa shirkar da kuka musu zace azubar farkon gida kunu a wani gida Allah ce wala yunabbi'uka mislu khabir wa zai iya baka wannan labarin na cike da waje har abin da zai zo nan gaba in ba al ba da irin wannan shi ne ma'anar da muke sa fahimta ta sunan al wannan ayatun cikin suratul fatir ayat 13 zuwa 14 haka cikin faɗin Allah ta'ala wa tawakkal alal hayyul ladzi la yamutu yace ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa wasabbihi bihamdihi ka tasbihi ka gode masa wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kai masanin duk laifukan da bayan su suke aikatawa kawai alhilmu ne juriya ce irin ta Allah kai ta saba masa yana kallon ka saboda kai kake ganin kana da lokaci shi an gama a wajensa inna rabbaka labil mirsad ubangijinka kawai yana nan madakata za ka gama ka zo kala kawo kanka ko kuma za a kai ka wai shi ya ce in ka ganna lahira kai ne a kai to za a kai ka kuwa inna rabbaka kuma la bil mirsad yana madakata to bayan ya ce shi yana madakata jahannama ma zai ce da inda jahannama kanat mirsad wata jahannama tana nan madakata sai ce kuma lissagina ma'aba dan dagawa to ma'aba makomar ce Allah ya kiyaye Allah ya mana tsaye sauraka waka fa bihi bi zunubi ibadihi khabira ne sani ne suratul furqan aya ta 58 wannan kusan samure ne na karatun mu da ya gabata wa nastamir al yawma yau zamu dora bi ta'rif ismillahi al khaliq da jin ma'anar sunan Allah al khaliq wato mahalicci wa amma an al khaliq qala alƙahatsani game da ma'anar alƙalik wani malami da ake ta alƙahatsani yake cewa abinda ake nufi da Allah zai kalaka jami almaujudati wa bara'aha wanda shine ya halitta dukkanin abin da yake samamme mini shi sa ƙura'ari sai ce maka lillahi ma fi sama wato ma fi ard duk abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne abu abdullahi al a cikin tafsir al-qurdabi in yabo irin wannan sai ce mulkar. wa khira'an wa khalqan wa abidan ce mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne saboda nan yake maka ma'anar alkhaliqu shine allazi khalaqa jami'al mawjudati wa bara'aha wanda ya halci dukkanin kamammu ya kage su wata waha ya daidaita kowane abu yadda ka ganshi bi hikimatihi da hikimarsa wata waraha ya suranta kowace halitta wa hikimatihi da hikimarsa wa huwa lam yazil wa la yazil shi bai gushe ba ba zai gushe ba ala hazal wasafi da wannan siffa ta alkaliku al'azim wato wannan siffa mai girma yace wani shi ma'anar alkalik wai kuli daktar rudwani daktar rudwani yake cewa wal khaliq idan an ce alkaliku tabaraka wa ta'ala huwa allazi khalaqa al ashiya'a shine wanda ya halicci dukkanin abubuwa wa aujadaha ya samar da su ba'da allam takun mawjuda bayan da ku babu ita abinda da babu shi sai Allah ya samar da shi haisu kaddara umurha ta yadda ya kaddara al'amuran wannan halitta fil azal fil azal ba'ada an kanat ma'dumatun bayan da babu ita sun marattabal ashiya'a sannan shine yake tsara abubuwa bi hikimatihi da hikimarsa wa qudratihi da qudrarsa tartiban tsarawa jerantawa wa rakkaba zawatiha sannan kowane abu ka ɗauka yadda yake gaɓoɓinsa da yadda aka tsara shi ne zawatiha Allah ne wato ya shi daidaita zatin kowane abu bi mashi'atihi da mashi'arsa tarkiban jerantawa yace fa subhanallazi ahsana kulli shay'in khalqahu alki ya tabbata ga Allah wanda ya kyautata kowane abu halittarsa har zuwa ƙarshen maganarsa wai kullu rudwani aiban shi dai doktor rudwani a wurin gurin yake cewa al-farqu bayna simillahi al-khaliq bambancin da ke tsakanin sunan Allah alkhaliku wal da kuma alkallaku shi ga sai mubalaga mai yawan halitta alkhaliku huwa allazi yansha'u yansha'u shay shine wanda yake kirkirar abu min al adami daga babu bi taqdirin da ƙaddarawa wa ilmin da ilimi thumma bi tasni'in sannan kuma a san'anta abun wal khalqu an qudratin wa ginan kuma ya yi halitta da ƙarfi da wadatuwa falkalu yace idan an ce dai alkalu wallazi qaddara shine wanda ya kaddara abubuwa bi ilmin wa tan'in bi qudratin da ilminsa da yinsa da ikonsa falkal'u shayi min al'adami shine wanda ya halitta abu daga babu wal khallaqu sigatul mubalaga amma ce al khallaqu sigatul mubalaga min al khaliqi mawsufin bi khalqi ghairihi wanda ya siffantu da halittar wani dan an ce al khaliqu shine wanda ya halicci wani wa huwa alladhi yabda'u khalqahu kama shine wanda ya halicci ya fara halittarsa kamar yadda ka ganta kama ya kalli kuma ya sha kamar yadda kuma shine yake halittar da abin da hikimarsa ta bartu yace in ya sha'a ya gaya mutane ce kai mutane in ya sha in Allah fa ya zo ya zuke bukun sai tafiyar da ku duk yawan kudin nan ayyuhan nasu ya ku mutane wa ya ati akharina ya zo da wasu ba ku ba wa kana Allahu ala zalika qadira kuma Allah kan abu haka mai iko ne ba wani gagara a wajensa suratul nisa'i ayat 33 yace wa rabbukal ganiyur rahma ubangijinka shine alganiyu mawadaci ma abocin rahama in ya sha'a in hikimar sa fa tazarto yuzhibukum sai tafiyar da ku wa yastaqlibu min ba'dikum ma yasha bayan ya tafiyar da ku ya haye wakiltar da duk waɗanda hikimar sa zarto, da abin da hikimar sa ya kawo bayan ku ya kawo kama an sha'akum min zuriyati qaumin akharin kamar da ku ma daga zuriyar wata yake kire ku da babu suratul an'ami aya ta 133 wannan shine akan ma'anar al-khaliq wal amru thani abu na biyu Ƙaduwar da ismullahi al-khaliq kitabi wa sunna sunayen Allah ko sunan Allah al-khaliq ya zo a cikin littafin Allah da sunnar manzo Allah hadisi annabi sallallahu alaihi kenan mawadi'u kathira wurare masu yawa wa ala sabilil misali ina mu dauki misali qauluhu ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki da yace allazi ahsana kulli shay'in khalqahu wa bada'a khalqal insan min din shine wanda ya kyautata halittar kowane abu kuma ya faru halittar mutum ana yana nufin adam alaihi salam min tsinin daga wato asali tabo shine adam sun maja'alahu naslahu sun maja'ala naslahu sannan ya sanya wato dangantakarsa ta koma min sulalatin min ma'in mahin daga ma'in mahin wato daga ruwan nufufa sun masawahu sannan ya daidaita mutum wani faka fihi min ruhihi ya hura masa rai a da yake cewa ai sauwal janini fi baƙali ummi ya wato daidaita dan jariri a cikin mahaifiyarsa wani faka fihi ruh ya hura masa rai fakana hayyan sai gashi yana motsi da kafin wata hudu baya motsi yana dugan mani kwana arba'in ba motsi kudan jini kwana arba'in ba motsi ya koma tsoka sai bayan kwana ɗari da ashirin wata hudu sai a hura masa rai ina cikin ya fara motsi za ta fara zuwa awo suraka ya kura masa rai tsakanin hayyan kama sauwa adama ayuban kamar yadda ya hura annabi adamu rai wani faka bihi min ruhihi fakana hayyan waje alala kuma sam'a kuma shine wanda ya sanya muku ji wal absara da gani wal afidata da zuciya qalilan ma tashkurun wanda ya muku wannan kadan ma ba za ku tsaya ku tunanin gode masa ba shi kuma gode masa shine kai yadda yake so ba kai yadda kake so ba in kai yadda kake so baka gode masa ba in kai yadda kake so kai ne naka yi ka gode masa ya haska ce gode wa Allah manyan rukunan ta guda uku ne na ɗaya ka yadda da ni'ima yayi ka mutum wannan ai ni'ima ce da bai yi ka dabba ba da yanzu an yanka ka alayya to da yayi ka mutum wannan ni'ima ce wata godiya za ka masa ai ba shi ba kai ka bashi shawara ba ka ce yi ni mutum kasan kuma duk ragunan da aka yanka da shanu shine mai su shi ya halicci su amma kai sai yasa ka cin halitta da Allah ce wa laqad khalaqanal insa wa laqad karramna bani adama aya ta 70 a cikin Isra'i hakika karramna bani adama mun karrama 'ya'yan adam wa hamallahum fil barri wal bahri mun dauki ne su gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari wa razaqnahum min at-tayyibati mun azarta su da kayan abubuwa na halali sannan wa faddalnahum mun fifita su ala kasirin liman khalaqana tafdila a bisa mafi yawancin halittun mu fifitawa ya saka cin wannan jinsin wannan guruf din na mutane ba kai ka bai shawara ba kama baka nan ba to Allah kalli ka kana bukatar ka gode masa da bai yi ka dabba ba da ke ta kalilan ma shukurin to dukkan godiya na farko ka yadda ma da ya maka ni'ima to bayan wannan kuma ya daga maka sama yana saukar maka ruwa Allah ya baka lafiyar da wani da zai samu rabin lafiyar ka kai kwatan lafiyar ka ba dukiyarsa ba da danginsa duk in za su taru su bayar a bashi kwatan lafiyar ka yana so amma hakan ba za ta samu ba dan Allah ne mai bayarwa to sai kuma ka ga wani shi kuma ba shi da kotisin ba shi da rabin dukiyar wata da za a bayar a karɓi rabin lafiyarsa shi kuma Allah ya ba shi lafiyar kamar dan gidan jaki da doki to kaga me ya kamata yi shi kuma sai gode wa Allah da ya ba shi lafiya in kana son wannan da rafin je ka asibiti kana zuwa ga eh, kamar kowa ba shi da lafiya saboda kaje cikin marasa lafiya to za a gode Allah sai ya gode ma Allah to kalilan ma tashkurun ta sajada aya ta bakwai zuwa ta tara waƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce inna matsala isa inda lahi in baka sani baka sani kwatankwacin annabi isa alaihi salam inda lahi a wajen Allah ka matsali adama kamar yadda ya halarci annabi adam ne asali babu shi kawai daga ƙasa shi kuma annabi isa shi kuma daga uwa ba mahaifi wanda sunnarsa da ya tsara mutane su tafi a kai shine baya da za a samu da sai an samu haɗuwar jinsu namiji da mace a kowane irin abin nan to amma tun da shi ya sa ka'idar kuma shi fa'alun lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne sannan kuma la ya sa'alu amma ya fa'alu shi ba a tambayar sa abin da aka ce a ce Allah ya kace sai an haɗa rubutu kai kuma yanzu ka zo kai kai a la ya sa'alu amma ya fa'alu shi Allah ba a tambayar sa abin da ya aikata wahum ya sa'aluna bayi su ake tambaya shi kawai kaji ka'idar sa fa'alun lima yuridu ne mai aikata abin da hikima ta zartu ne so kamar yadda ya halitta annabi adam daga ƙasa ba uwa ba uba shine asalin mutanen to haka kuma sai ya halitta annabi isa shi kuma daga uwa ba mahaifa to shine ce inna masala isa inda allah ka masali adam kwatankwacin annabi isa a wajen allah kamar annabi adam ne sai ce khalaqahu shine mahallin shayar da mu amma nan alkhaliqu shine mahalici sai ce khalaqahu shi ya halicce shi min turabin daga wato ƙasa sun maƙala lahu sannan shi da annabi adam kun fayakun sai kasance sai ce to alhaqqu min rabbika wani ce gaskiyar magana daga wajen ubangijinka game da annabi isa fala takun min almumtarina kada ka zama daga cikin masu kokwanto masu shakka masu dawutu abdurrahman as yake ce a tafsirin sahih kubur ta'ala Allah yana bada labari Muhutajjan yana mai kafa hujja alan nasara akan nasara kiristoci kenan azza'imina wanda suke raye cewa bi isa alaihi salam ma laysa lahu bi suke dingina masa abin da ba shi da hakki sai shi abin bauta ne ko shi Allah ne mahaifiyarsa ma Allah ce sannan Allah Allah ba shine trinity da suka yi ba sai Allah ya tattara sai ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa duk wanda suka yi trinity suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafurta to shine shi abdurrahman sun yake ta Allah yana kafa hujja akan nasara wanda suke rai cewa annabi isa alaihi salam suke jingina masa ma laysa lahu bi haqqin abinda bai tantance shi ba cewa shi abin bauta ne gairi burhan ba tare da wata hujja ba wala shubha kai babu wani abu da ce shi kai amfani da shi ya dan baka fahimce shi ba shine shubha abinda ba haka yake ba kai ka dauke shi haka shine shubha to ba su da ma shubha bal bi za'anihim annahu laysa lahu walid kawai abin da yasa suka ce shi Allah ne saboda wai bashi da mahaifi istihqa bi zalika an yakuna ibnullah to tunda bashi da mahaifi ya cancanta ya zama dan Allah uzu billahi min shaytanir rajim shi Allah jingina masa da wata jingine mai magana ce da ya ce takadus samawatu ya tafakkarna sammai suna kusa tsantsage wata shaqqul ardu qasa tana kusa da ta kyakkece wata kirril jibalu hadda duwatsu suna kusa da sulgurguci jime da kawunin tashin hankali an da aulin rahamani walada in an yi da'awar cewa Allah mai rahama yana da ɗa aiwa ma yan bagi lir rahamani an yattakhiza walada baya ko kusa da dacewa ga Allah mai rahama a ce ya riki da in kullu man fis samawati wal ardi illa ajr rahmani abda babu wani wanda ke sama ko ƙasa face sai ya zo Allah matsayin abdu bawa amma da din nan a cikin ikilasi ya gama wannan magana ya ce ka gaya wa duniya huwallahu ahad allahu as-samad as-samad shine wanda kowa yake nufin da bukata babba da yaro mace da namiji kowa ta kama ce ya allah shine as-samad sai ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi to zaka a jingina masa dama ka je kan so ya safa ta tsagi kasa ta kece duwatsu su rugurguje sauraka suna rai cewa wai shi ɗa ne saboda ba shi da ma'aji a wasu billahi da shekwanar rajim to haka an ya kuna sharikan ko ya zama abokin tarayya lillahi ga Allah fi rububiyyatihi cikin rububiyyarsa wa hadha laysa bi shubhatin qablan an kuna hujjatu yace wannan magana ta zo ko shubha ma bata kai ba bare ta zama hujja kuma su kiristoci kenan li'anna khalqahu kadhalika domin halittarsa irin wannan siga daga mahaifiya ba mahaifi min ayatin lahi kawai aya ce ta Allah addalatu ala tafarrudillahi lahi bil khalqi wanda yake nuna kadaituwar Allah da halitta wa tadabiri da gudanarwa wa anna jami'al asbabu tuwa mashi'atihi dukkanin dalilai suna bin mashi'a ne ce ai muna yi muna yin kaza ne don mu samu kaza yanzu kun kama musabbabi shine kuna yi don ku samu to wannan musabbabin naku yana bin mashi'a ne in Allah bai so kuma duk musabbabin ba za a samu ba sai duk kyar dan an cika amma sun kisa dauke shi duk kwalitin din ya zo da su amma sun kisa dauke shi saboda saboda kuma bai haɗu da mashi'a ta Allah ba amma dai wanda ya kama dalili kuma za a tsara masa dan iya abin da aka sa shi kenan yayi to dama amma ba dalilin bane musabbabin shine kuma Allah dalilin kai game da kaddara idza ja al qadaru zahaba aqal kaddara ta riga yi fata in ji ba haushi yawwa shi kuma Allah ma ya fahi Allah lin nas min rahmatin fala mumsika laha duk abin da ya buɗa wa mutane na wata rahama ba mai rikewa amma wa ma ya musik abin da ya rike bai nufata ba duk inda ka kai da suka sharɗi to abin ba zai samu ba fala mursila lahu min ba'di babu wanda zai bada wannan abin bayan Allah tabaraka wa ta'ala bai bayar ba to haka dukkanin su musabbabai suna bin wato mashi'a ne ta Allah wa tabu'un li iradatihi suna bin manufa ce ta Allah fa huwa ala naqid qawlihim adallu saka su ce ma saboda annabi Isa Allah ya halice daga mahaifiya ba mahaifiya zama abin bauta a abin da suke faɗa ma ya fi kafa dalili a bisa warware abin da suke yi wa ala anna ahadan la yastahiqqu al-musharakata lillahi a bisa cewa wani bai da cancanta yayi tarayya da Allah bi wajhin min al ta kowace fuska aula dalilin da suke kawai ya fi cancanta ma da kafa kowa cewa ba wanda zai tarayya da Allah wa ma a haza fa adam alaihi salam tare da haka annabi adam alaihi salam kalaka Allah min turabin Allah ya halice shi daga ƙasa la min abin wala ummi shi ba ma mahaifiyar ba mahaifin fa in kana kazalika to in ya zama da wannan za a kafa hujja la yujabu li adam ma za'amahu annasara fil masih amma tare da shi annabi adam ma ba ɗaya kanwar ba mahaifiyar ba mahaifi amma wannan baya wajabtawa adam abin da nasara suka raya akan annabi isa saboda shi da mahaifi ba mahaifiya to ga wanda ba mahaifiyar ma ba mahaifi amma wannan bai wajabta masa ba irin abin da suka ce akan annabi isa almasihu almakhluq wato shi almasihu halitta ne min amin bila abin daga mahaifiya ba mahaifi min babi aula wa ahara wannan aya tana ali imrana aya ta tara zuwa ta sittin. wa qala aidan Allah ya faɗa dai game da jin suke nuna mana shi al-khaliqu ne yace awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu ashe wannan wanda ya halarci sammai da kasai alati afihima a bisa faɗinsu. wa hima da girmansu su sammai da kasai ashe wanda ya yi haka da wannan girman da wannan fadin bi kadirin ba mai iko bane ala an ya khaluqa mislahum ya halicci kwatankwacin su sun mutane da suke musun alkiyama wannan ayat ta biyo bayan matsalar da muka sani ta asi dan waye su quraishawa da mushrikai abin da suke kafa hujja da shi akan kiyama ba za ta tsaya ba shine an dade ba a ba awa aba'un har iyayenmu na tantance tuni nan gaba za a tayar da mu a iza mitna wa kunna turaba idan muka mutu muka zama ƙasa a tada muka zalika raja'un ba'id a sautu ƙaf ce wannan abu ne mai nisan afuwa a farkon sautin na hali sai Allah ya dunkule musu rabbi ya ce a ta amurin lahi falatatta ta jini ba wai zai zo ba kawai a ta amurin lahi ba a kiyama kuke ta zo ta ta a jini ku daina gaggautawa ma ta riga ta zo ƙa'ida da suke cewa kullu atin atin wajen abin da aka ce gashi nan to yaro kullu jadidun balu da abin da aka ce maka sabu to sabuntar ta ja masa tsufa maganin kada a yi kada a fara kullu hayyin mayyit duk wanda aka ce rayayye ne rayuwar ta ja masa mutuwa dama an kara ma babban dalilin mutuwa shine rai da aka hura maka shine babban dalilin mutuwa in dai an hura maka rai to alƙaƙaitin mutuwa ya same ka to haka game da kiyama sun ce ta har yaushe idan an dade ba a yi a ta amrillahi wala aji amma har yanzu subhanahu wa ta'ala amma ya shirku ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah game da shirka da kuke ai shirka shine ka daidaita Allah da mutum Allah ya ce zai yi abu kake ganin ba zai ba ka kamanta shi daga jiye to shine ke subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah amma ya shirkuna ga barin abin da kuke hada masa abokin tarayya to shine shi a ce dan wa'il ba ta tsaya ma iya wannan babale din ba mutum da baki a sai da ya tafi makabarta ya samo kashin gawar da ma ya riɗe ya taho da shi gari ba wuce ce da aka yi kafinci ya zo yana murza shi a gaban annabin rahama kashin yana zuba sannan kuma ya ce annabi wai ka ce in kana da imani ka ce annabi wai ka kafarta amma shi da kafirin ya kara nutsawa ya ce wai ka ce idan mutum ya mutu Kashin sa ya rigirgiye kamar wannan za a tayar da shi ba je kaka dawo annabi ya kalle shi ce ya mutu kallahu kai da kake maganar Allah zai kashe ka kuma zai tayar da kai kuma zai shigar da kai wutar jahannama ba shi kenan ba da fara da iyawa ba wa shi kidan ganga da lauje annabi ma yanzu kwanan hawa ba jima kawai sai ga wahayi daga Allah a suratul yasin yace a walam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khatimun mubin dan adam ba zai duba ya gani ba mu kalace shi daga nutfa amma sai gashi yana mana husuma irin wannan ta fito na fito wa daraba lana masalan muka ce in ka taba annabi ka taba Allah yanzu Allah bai ce ba wa daraba li nabiyina masalan yake buga annabi sai ce wa daraba lana to an ka taba annabi ka taba Allah ce wa daraba lana masalan ya dauka shi yake buga mana misali Wani siya kalkahu shi ya manta asalin halittarsa kala yake cewa yi yuhyin izama wa hiyar rami waye zai raye kashi bayan ta riddige Allah ce An sha'aha a ansha'aha awwal Ka kace wanda ya kage halittar kashin da babu ita to yuhyi ya shi zai raye wa huwa shi kuma bi kulli khalqin alim dangane da kowace halitta mata ne. to a jerin wannan rattin ne da ake ma wannan mai challenging din ne sai Allah yake cewa a walaysa allazi khalaqa samawati wal arda qadirin ala an yakhluqa mithlahum shi wanda ya halitta tambayi da kasai dama bai zama mai ikon ya halicci kwatan su ba ma'ana ya tada su bayan sun mutu bala sai ce bala ya amsa akan sai qadirun ala zalika mai iko ne akan haka fa inna khalqas samawati wal arda akbar min akbar min khalqin nasi ai halittar samai da kasai ta fi girma akan halittar mutane yasa a wata ayar da suke challenge din tashin alkiyama din sai Allah ce kul kunu hijaratan aw hadida ku zama bakin karfe ko ku zama duwatsu aw kalqan mimma yakhbiru fi sudurikum ko ku samu wata halitta da kuke ganin girmanta ku zama ita Allah yake da annabi fa sai quluna man yu'iduna sanin za ka za su ce maka to wa zai ta yadda mu wa yaquluna matahu yaushe za a yi wannan Allah ce kulka ce a sa ya kuna ƙariba yana kusa inda tashin alkiyama ne kamar yau za a yi mai laifi a gidan alkiyama ya ce da zauna a duniya ba sai awa ɗaya ta gani ko da yana cewa iyayensa da farko suwa ya suwa amma Allah ta Ala a suratul rum sai ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a masu laifi za su yi rantsuwa a gaban Allah sai su kuka zauna a duniya ba sama da awa ɗaya amma nan kuma ya shaƙi iska ba shi yancin da bai bayyana cewa mai shari'a kiyama yana ganin ma kiyamar babu ita amma kuma zai je fiye kiyama ya ce malami sun gairar sa'a Allah ce kaza lika kanu ya uka kuna haka za su shi ta ƙirƙirar karya kuma har a filin alkiyama saboda haka Allah qadir ne ala an yakalka muslahum bala wa huwa al-kallaqul alim shine al-kallaq mahalici al-alim matan allazi jam allazi jami'ul makhluqati muqaddimatu hawa muta'akkiruha dukkanin halittu waɗanda suka gabata da wanda suka biyo baya sagiruha kananan su manya-manyan kananan halittu kamar kwari wa kabiruha da manya-manya kamar giwaye da duwatsu da sauransu kulluha asrun min asari kalqihi alama ce daga cikin ayyukansa halittarsa wa qudratihi da ikonsa wa annahu la yasta'ti alaihi makhluqun arada kalqahu ba wani abin da in ya nufin halitta ba zai halitta ba sai ce inna ma gaba. kaga fa shi al'amarinsa idza arada shay'an in ya tashi yin abu an ya kula lahu kun fayakun kawai ta zai masa kun kasance fayakun sai ya kasance suratul yasin ayata 81 zuwa 82 wa qawluhu ta'ala a dai maganar halitta dinnan da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala zalika nataluhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim Allah ce wannan shine abin da muke karanta maka yana ga annabinsa na daga ayoyi da wannan ambato alhakim wanda ke cike da hikima ya ce masa ya ce inna matsala isa inda lahi ka matsala adam matsalar kusan kusan annabi isa kamar annabi adam ne khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun wa bukari imamul bukari ya rawaito an abi sa'idin al-khudri daga abi sa'idin al-khudri fi gazwati banil musalak dangane da yakin banil musalak bayan yakin uhud kenan annahum asabu sabaya sun samu bursunan yaki mata ma'ana ganima ta bursunan yaki fa aradu an yastamti'u bihinna sai suka zo su ci daɗi da wannan matan da aka samu a matsayin bursunan yaki bayi amma kuma wala ya hamilna ba ta so su ɗauki juna biyu daga gare su sa’alun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai suka tambayi annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi anil azli dangane da wani da ake cewa azlu shine mutum yana saduwa da mace ya zame kada ya mata inzali a jikinta kada ya zuba mata maniyinsa dan ka ta dauki ciki to suna yi a jahiliya saboda haka da aka samu wato bursunan yaƙi bayi a wannan yaƙi sai suka so su sadu da su amma kuma ka su ciki. faƙala ma alaikum allah ta fa'alu fa inna allah ta ba sai suka ce to za su iya yi annan da ce ku je ku yi ko dai kun yi ku sani shi allah ta tabaraka wa ta'ala ta ba ma huwa khaliqun abinda shi dai shi zai halitta ya rubuta shi ko kuma halin shahid din mu wannan kawai shine alkali dama allah ne yanzu ga annabi salama a yana ce musu za ku je ku yi azuru za ku sadu da su amma ba za ku yadda ku zuba musu maniyan ku bazan kasta haihu ku je ku aikata fa inna allaha qad kataba man huwa khaliqun ya rubuta duk wanda zai halitta ila yawmil qiyamati har zuwa ran tashin alkiyama wa qala mujahidun mujahid yake cewa an quda'ata sami'tu aba sa'idin naji abu sa'idin na qala yana ta qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce laysatun nufusu makhluqatun illa Allah khaliquha laysatun nafsu laysat nafsun babu wata rai kowace ce makhluqatun in dai an halice to illa Allah khaliquha fa sai Allah ya halice ta duk wani yana mana ma'anar alkaliku Allah shine mahalicci hadisin mu na karshe rawar bukhari imam al-bukhari ya rawaito aidan an ɗawusu daga ɗawusu a ibn abbas daga abdullahi ɗan abbas habrul umma kenan shine annabi masa ya ce Allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'awila. Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasara alqur'ani radiyallahu anhuma Allah ya da abdullahi da mahaifinsa abbas kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man Allah daraja da amince Allah ya tabbata a gare shi ya ce yawm fatahi makka ranar da aka yi fatahu makka sai annabi yake cewa la hijrata babu sauran hijira la hijrata ba'da al-fatahi tunda an riga an yi fatahu makka dama maka ce suka takura mutane har ta kai annabin sallallahu alaihi wa sallam aka ce ya bar makkar ya tafi hijira kenan hijira ba dan ana so ake yi ba ana yin ne dan manufa in son samun kowa ne ya zauna inda yake shi Allah idan ya halicce ka sai ya sanya maka san inda kake sai in ka zo kana wuce garuruwan mutane ko wasu kauye kake mamaki wa mutane suna rayuwa a nan Allah ne yanzu shi duk inda ya je wanda kake mamakin wannan ƙauyen shi duk inda ya je kuma nan yake so ya dawo in bai dawo nan hankalinsa bai kwanta ba yadda in zaka tafi sallah zaka taho Kano zaka tafi Maiduguri zaka tafi wani state shi wannan ƙauyen yake so ya je shiga ya sallah a cikin ka kuma shi ne kwanciyar hankalinka Allah in ya ajiye mutum a wurin to kuma sai sanya masa kan wurin to haka yanzu annabi sallama ya fita daga makka ba dan baya san ta ba da kansa yayi kallace ce wallahi na fita daga cikin ki ba dan ba na san ki ba walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu yace ba dan mutanen ki sun fitar da ni ba sun mun kora da hali da ban fita ba to ya fita ya tafi madina to ka'ida bahaushe ya ce daki baya tashi ragaya ta zauna annabi ya yi hijira to kai da kai imani da annabi ina ta zama ta same ka sai aka ce duk mai imani ya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to maka ta fi ko ina matsalar hijira don maka in suka san ma kai musulmi ne dama matsala ne a cikin gida bare kuma san ma za ka yi hijira wata matsala kare shi yasa duk wanda suke hijira din ai aboye suke hijira din sai asuba sanyin asuba su zama ba sallar suke ba kasula ne da asuba ka mutu kamar da muka sha faɗa tarihi ne da wanda ya nuna ya hijira a fili ne sayyidina umar ne wanda sai da ya bari gari ya waye kowa ya gama batun ma ya tashi ya rataya kwari da bakansa yake bi labi labi a maka yana cewa ina wanda rayuwa ta yi masa zafi ina wanda yake so mahaifiyarsa ta haifi wani ina wanda yake so ya bakunci lahira to balarabe baya sarfan kama sai ka ji ana maka kirari ka fito a fusace don ka gawaye kana lekuwa zai kai ayyalin zami ne ya fi karfin bakin kaza yanzu maimakon kai ne ka leko ka ga waye kai ne ka ji tsoron kar waye ya ganka kai sauri ka koma ya kari yawo a makka ba wanda ya ce masa cikin kai ki sai na umar ne zai hijira inda wanda zai hana ya tare shi a bayan dutsen uhud to kai ka ji a tsako gawarka shi fa musulunta sama sai da annabi hada da addu'a shi yana da ƙarfi sai na umar yana da magana ɗaya sannan akwai amru bin hisham amru bin hisham shine wanda ake cewa abu jahil a jahiliya abul hakam suke ce masa baban hikima shi kuma basira Allah ya bashi shine wanda in ya zo ya same ka in ya je kasuwa mare taron kasuwa ya kan dawo kansa bai je sayarwa ba bai je saye ba a'a kawai harshe in yana so ka yi kuka sharaf sharaf da hawaye ba duka ba zagi an gama in yana so ka yi dariya cikin ka ya kulle an gama hikima da harshe da Allah ya bashi to so biyu ga wannan da hikima da harshe ga wancan kuma mai karfi kuma mai magana daya amma kuma da suke musulunta to sai annabi yake addu'a yake ta Allahumma a'izzal islam bi al umrayn Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗayan umar ɗin nan guda biyu a wata ruwayar bi al umrayn ilaika da umar ɗin da ya fi soyuwa a wajenka ko dai amru bin hisham ko umar bin al-khattab to shine sai a shekara ta biyar da wato annabta sai addu'a ta fada kan sayyidina Umar sai musulunci ladda ya musulunta kwarana ya fito ce a zo a yi sallah a fili a ga wanda zai hana a dama annabi ya ce Allah ka dauka musulunci da ɗayan Umar ɗin guda bayan ya musulunta annabin rahama ya ce ko shaidan baya haɗa hanya da Umar idan shaidan ya kullo ta yamma sai na Umar ya kullo ta gabas to ba za su yi kiliya ba shaidan zai samu yadda zai yanke gun layi zai bar masa layi sai na umar to da shi kadai ne wanda da za a yi hijira sai da yawa masu mutanen maka takakka tun za su hana gashi zai fita amma duk sauran mutane musamman masu kuɗi sai an masa musu security don kasu kwashe tattalin arziki su kai wa abokin gaba musulunci a madina kamar yadda suka yi wasu haibar rumi suka sanya masa masu gadi wata da dare fakke su ya fita ashe bai yi nisa ba suka gano shi suka bi shi cikin dare ya tsaya ya fahimci ana bin sa ya dama kwari da bakansa ya rataya ya ja kwari da bakansa ya ce to duk wanda ya karaso a bakin ransa ce kuma kun san na fito daga cikin romawa wanda suka kowa iya harbi sai ake cewa sahibin sahibul roma aka yi dako dako ba su bar shi ya tafi su kuma su juya a ƙarshe sai aka yi yarjejeniyar cewa to kai kawai abin da ba a so kuɗi ne ba a so tattalin ka ne ba a so ka dauke ka tafi da shi madina za a gamar inda kuɗinka yake a madina a makka kai ka shi kanka to ce to kudin suna wuri kaza da wuri kaza kamar yanzu ne ka ce kana da banki kaza da banki kaza da shaya kaza kuma ga cak din ga gindin atm din ga pin number din duka tattara ka ba su sai ka san wani imanin sai sa haka aka yi tare da rumudi ya ba su ya ga musu inda dukiyar sai ke ba da in ya ba su in ya ba su wasu ne matsalar su za su bashi da imani ya tafi wajen annabi gamuwa da annabi tafi fi damun sa sallallahu alaihi wasallam alaka ya ba su ya tafi kafin ya je madina Allah ya riga shi da wahayi an sanar da annabi yana zuwa annabi ya ce masa bakin bakin ni'ima hazihi tijar lale lale ma dalla da wannan kasuwanci ya ka. sai ya ce mamaki ya rasulullahi mutane na yace cikin dare na taho ba wani mutum da ya wuce ya wuce na balle ce wanda ya kama maka labari na ya ce ai Allah ya sanar da ni abin da kuka gashi na har aya ma ta sauka wa minan nasi man yashtari nafsahu bi tiba'a maradatillah wallahu rahukun bil ibad Allah ke daga cikin mutane akwai man yashtari nafsahu wanda yake fansar kansa dukiyarsa ya ba da ita ya tafi da imaninsa kuma ittiga a Ka kaga bambancin sahali da wanda ba sahali ba yanzu shi Allah ya shaida akan aikin sa yace ittiga a marzatillah dan neman yardar Allah sai Allah ya ce wallahu ra'ufun bil ibadi Allah bai tausayin bayin sa ne saboda haka aka yi hijira aka tafi wato Madina to daga bayan hijira din aka zo aka yi fatahu makka ita ma makka lokaci yayi dan Allah ya alƙawarin idza jaa nasrullahi wal fata yadkhuluna fi dinillahi da aka yi fatahu makka sai aka zo aka yi wato fatahu makka aka bude makka to bayan an yi fatahu makka ne wani hadisi namu na karshe sai an yake cewa la hijrata al fatahi ma'ana babu zancen hijira ko bayan fatahu makka kai hijira daga wani guri dan addini ka je wani guri a ko ina ya zama garin musulunci makka musulunci madina musulunci to la hijrata al fatahi babu hijira bayan an fatahu makka sai ce walakin jihadun wa niyyatu kai abu biyar rage wa mutane jihadun zance jihadi shine kokarin tsawaka addinin Allah da ka ne da dukiyarka ne da ilimin ka ne da mulkin ka ne kawai dai jihadun ya mai kake ba ba wa dinin Allah gudunmawa to abin da wa mutane ne babu hijira jihadun sai jihadi wa niyyatun ko sai kyakkyawan niyya yace wa idza tumfirtum idan aka ce ku fito to famfiru ku fito wa yau mu fatahu makka ya dai faɗa ranar da aka yi fatahu makka ce inna hazal balada haƙiƙa wannan garin yana nufin makka harramahu Allah yawma khalaqa samawati wal ardi shine malam shaykhul ma'ani Allah ya haranta ma khalaqa samawati Allah shine al-khaliq na kowa da kowa yau ma khalaqa samawati wal ardi tun ranar da ya halitta samai da kasai fa huwa haramin bi hurmatin lahi ya ce wannan garin haramun ne ka zo ka yi ɓanna a cikinsa ko ka zo ka yi yaƙi a cikinsa da haramtawar da Allah ya maka yasa a maka eriyar ka'aba hatta abin farauta ba a yadda ka farauce shi ba in yazo eriyar ka'aba yana da aminci ba a yadda ka farauta abin ba sai dai in ya bar eriyar ila yau mulki ya mutu har zuwa ranar tashin alkiyama kuma kusan wanda shi ne da karshen mu abinda muka karanta daidai muka fassara cewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni ban sani ba ko da tambaya eh. Khabir wanda muka yi rana ta hauke nan eh, ko da mai kafin da mai kuma kake ne eh, wancan daga kibra ne kwarewa shi ne muka ce ilimin da yake da sanin ciki da waje wannan su kabir mai kafin mu da mun zokan sa wannan babba ke shine in ka shine in ka zo sallah bi ta Allahu akbar to mafi girma ke to sai shi eh. eh. shi wannan bai littafin ba na ruwa ya turmusi ya kawo ba ta yi shi ma zai saboda hadisin ya ce in ka haddace ɗari wadda ba shi yana magana ne akan sunayen Allah ba ɗari ba ne kawai da waɗanda su an faɗi su ne ɗari sai ce to shi ma ya bi ƙura'ani da hadisi don ya tattaro sunaye ɗari wanda ƙura'ani amma shi zai kasu ne alphabetically daga alif ba haka zai yi su ba kamar yadda aka kasu a nan ba to shi ne bambancin na haka Allah ya dace da mu Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka. Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su da sai fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka tallafe su wanda suka da yara suke ne ba su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mata ya na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka mai hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka mai hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda ka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gurin tarar da su ya rabbal alamin Allah ka tarmi mai albarka ka fuwa sanin kasar ka fuwa sanin alkhairan da yake cikin kasar ka fi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da cikin kasar ka fi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su farkon duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah kai mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su ɗan kallo Allah ka sa da su ga ana yi rahmatuka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma addu'a ya mujiba du'a allahumma addu'a ya mujiba du'a allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka al-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil